ce mala idan kudin ruwa na banki suka taru zan iya kawowa masallacin nan a yi amfani da shi ne kuma samu lada a'a ba za a kawo mana kudin ruwa masallaci ba sai dai ka kawo na abincin ba na ruwan ba shi na ruwa mutane marasa lafiya ake ba in yana da yawa kuma a yi asibiti kowa ya je sha magani da musulmi da kirista da kowa da kowa amma masallaci ɗakin allah ne ya kamata a saka dukiya mai tsarki a cikinsa kamar yadda ƙureshi da za su gina ka'aba sai suka yi shela kowa ya kawo taimako amma na halal banda na sata banda na fashi banda na kwace banda na ruwa suka ce domin aikin allah za a yi bai kamata a yi shi da dukiyar da bata da tsafta ba wannan yasa suka kasa tara kuɗi mai yawa saboda lokacin musulunci bai zo ba ba tantance halabba amma su ma sun san abin da bai dace ba da aka suka kasa gina ka'aba gaba daya saboda babu isassan kuɗin da za a iya yin wannan aiki don haka malamai sun ce idan kuɗin ruwa ya zo hannunka Allah ya ce kakaci allazina ya akuluna riba to kakaci tunda ba za ka ci ba menene ci ci ta hanya biyar in kai abu biyar da shi to kaci? na farko ka sa a jikinka ta hanyar ci ko tufafi ko turare ko ɗinki duk abin da zai shiga jikinka to ka ci ne na biyu kakkaci da matakka kai mata ɗinki ko tufafi ko sutura ko magani ko turare ko domin kai aka ce ka ci da ita in ka ci da ita to kamar ka ci ne na uku kada ka ciyar da iyayenka domin dama wajibi ne ka ci da iyayenka in ka ci da iyayenka to kamar ka ci ne domin dukiyarka za ta ragu wajen kashewa in ka ba su wannan na ruwan kaga amfanin ruwan ya dawo ina ya dawo kanka da misali idan kai kake ci da babanka da babanka sai ka ɗauki kuɗin ruwa dubu ɗari ɗari misali ka basu kaga wannan zai sassauta maka abinda za ka ba su kuɗi a wannan watan ko wata biyu ka samu sauƙi kaga amfanin ruwan ya toshe maka kafa to shi ma ka ci ne sannan na uku ma'aikatanka kaka biya su da kudin ruwan nan na hudu kai waɗanda suke maka aiki a gidanka kakka biya su ɗin ka biya su da kudin ruwa to shi ma amfanin ya dawo kanka tun tunda ka sarrafa shi a inda ya kamata ka sarrafa dukiyarka na biyar in kana da dabbobi kakka sai musu harawa ko ciyawa da wannan kudin ruwan domin shi ma amfanin kanka zai dawo to da haka ya za ka yi to da su sai ka nemi na nesa wanda watakila ma bai san ka balle maka godiya kuma yanzu irin masu zuwa gidan rediyo suna sanar da larura suna neman taimako to irin wannan sai ka tura wakili ya je kawai ya biya musu waye kawai ku masa addu'a kan ma a faɗi sunanka sai ka kwakwata to abinda ake yi kenan da kuɗin ruwa a nisan tashi daga gare ka ya zama kwata-kwata amfaninsa bai dawo kanka ba to kaga kuma suka ce kakkai aikin addini da shi kamar irin masallatai makarantu da sauransu amma za a iya yin asibitoci don asibiti gurin shan magani ne na kowa da kowa za a iya yin gada da kowa zai hau ya wuce duk wani abu am mamme kowa yana yi ba sai na addini ba na addini ai kaga shi kudin ruwa an tato shi ne an matso shi ne daga jikin kowa a cikin al'umma da musulmi da wanda ba musulmi ba da sunna da wanda ba sunna ba to kaga in ka sa shi akan hanyar da kowa zai amfana ka kamar ka dawo wa da mutane haƙƙinsu ne ta wata hanya daban malam don Allah a maimaita hudubar da aka yi mana ta annamimanci juma'ar da ta gabata to ai sai dai tun da an ɗauka a kaset ina ga ba sai a nemi kaset ɗin ba wanda ce ni ne na manta ban yi sallar isha ba sai washe gari da sallar magariba na tuna ya zan yi a wannan lokacin to ya kai da sai ka faɗi yadda kai tunda yanzu lokacin ya riga ya wuce sai ka ce sai na yi kaza mun ji daidai ne abin da kai tunda yanzu ya riga ya wuce ka riga ka yi wani abu da sai ka faɗi abin da kai dama da baka faɗa ba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqatuha yawa cikin abin da ibnu hazm ya kawo wannan littafin na biya wa mutum sallah ya ce da sallan mantuwa da sallan bacci za a iya wa mutum domin wannan annabi ya ce tana kansa a ramamar amma in ya bata da gangan ne ya ƙi da gangan Ya ce to shi ba za a yi wa mutum wannan sallar ba amma sai mahaifin mutum zai sai ce wallahi rannan bacci ya ɗauke ni ban yi isha ba kuma gashi mutuwa zan to wannan yace in ya mutu a iya masa ishan domin ita ta tabbata annabi ya ce a ramata fa innahu la fala kafarata lahu illa zalika to da ka tashi wannan idan ka tashi daidai an tada magariba ne sai ka fara yin magariba amma idan ba a shiga masallacin magariba sai ka fara yin ishar domin annabi ya ce in ka tuna ta shine lokacinta sai ka yi ta kawai kuma yadda take haka za ka yi ta ko da daddare ka tuna ko da rana karatun ta ko in biyun farko karatun fatiha da sura a bayyane ne na biyun karshe a ɓoye to ko da rana za ka yi ta ko da daddare yadda take haka ake biyanta ta wanda ya ce na ga ƙanwata tana sa wani kakkauran gashi ne mata magana sai ta ce ai malam aminu daurawa ya yi fatawa a sa gashi ko ribon yana da kyau nuna ne gaskiya an wuce gurin su ka san mata an suna son abu to ba yadda za ka yi da su na yi bayanin nan dogo na kawo sharhi na kama ganganin malamai na faɗaɗa bayani kusan awa ɗaya sharhi ake yi shi hadisi sai ana masa sharhi in ba a sharhi ba za a gane ba wata mata ce za ta aurar da yarta su larabawa daga cin abin da suke takama da shi akwai gashi shi san kana kallon tashoshin laraba za ka ga ana yawan tallan man gashi kuma sai su kashe wa gashi kuɗi mai yawa kuma in mace ba ta da gashi a kan rashin gashin nan sai a ƙi aurenta shi ya sa ma idan musifa ta samu sai su aske gashin sai musulunci ya zo ya hana idan mijinta ya mutu ko babanta ya mutu ko ɗanta ya mutu tana cikin bakin ciki to sai ta aske gashin sai musulunci ya hana so wai alamar cewa ta ma yi asarar kamar rayuwarta kuma sannan diyar gashi idan mutum ya zai samu mace sai ya mata aski kwalkwabo to abinda zai biya ta miliyan saba'in da hudu biyar diyar rai ake biya musula ce a cire wa mutum gashi musamman mace shi sa ko a aikin hajji da annabi ya addu'a uku ga wanda ya kwalkwabo amma banda mace saboda ita ba ta yin aski sai dai ta rike gwargwadon almula shi ma almulan aka ce mai gashi da yawa ba irin gashin mu na yan afirka ba dan na yan afirka aka cire kamar haka to ma tsawon sa yake ne ne akwai wani malami da ya taɓa magana ya ce malam ya ce ya kamata a dinga faɗakar da masu yi wa alhazai bita suna gaya mata su dinga cire tsawon gaba to mu gashin namu ma aka cire gabar ai ragowar ma bai kai rabin gaban ba saboda haka ya kamata a san muna mu fatawar da babu gashin ya kamata a dinga yi to saboda haka sai za ta yi ta aure ina ga muku asalin hadisin ne mu yanke shi muke mu faɗi ƙarshen sai ta ga ba gashi su kuma kamar yadda suke za a kasashen turai na gani da kasashen bangladesh da wasu kasashe da suke da talauci kuma Allah ya ba su gashi har baya in suka bashi yake zuwa sai mace ta je wani kamfani in ta je kamfanin sai a yi tsadar gashin sai ta siyar kawai sai a sami kina kawai sai a sai a cire shi sai a saka shi a cikin chemical a wanke shi a gyara sai a sa shi a leda sai a dinga siyarwa da tsada da shi wannan ba ma ƙarin gashi ba yadda ka san ana shuka shinkafa ta kama akwai dashen gashin shi wannan din a saka shi kuma ya kama kuma ya zauna ka ja kuma ba zai fito ba so da ka sai wannan mata tana son ta kai ita gidan miji ga gashinta ya samu matsala sai take shawara da fatawa a wajen manzan Allah za ta iya siyo gashin wancan ta zo ta sa wa sai annabi ya ce la'anallahu alwasila wal mustawsila ai da wacce ta ƙara gashin da wacce ta nemi a ƙara mata duk Allah ya tsine musu hadisin sai zai da abu biyu wanda su za a yi tahalili su masu fikihu ba haka kawai hadisi zai zo ya wuce ya tafi ba kawai sai suka duba menene wasalu menene kuma sha'aru domin su annabi ya fada ashar wal wasal ya zamo gashi kuma ya zamo ɗor jona shi za a wancan to wacce ta wannan ita kaɗai annabi ya tsinewa to in ba gashi ba ba in kuma ba jona shi za ba fa wanda ya zo da abin da ba gashi bane roba ce ko zare ne sannan ko ba jona shi za a ba ya shiga hadisin ko bai shiga ba to shi ne al'imamul alƙadi iyaf iyab wanda ya ya yace idan mace ta zo da wani abu na siliki ko na roba sai ta mai da shi hula don tawa mijinta kwalliya ta sa aka ba ta shiga ba don ba ta yi wasalu ba ko ba ta zo da gashi ba da aka ba da ita annabi yake magana ba ce na farko shi abin da ya sa annabi ya tsine wa gashi gashi na wani ne idan aka ɗauko abin jikin halittar wani aka zo aka jona a jikin wata halittar to shi kansa wannan gashin na wata a jikin mata wata gashin wannan ai shi ne wanda aka ce a sa hijabi a rufe don kaka gashin wata to sai zama matakka ta ɗauko gashin wata ta sa kaga ka kalla haramun ka taɓa haramun don gashi ne daga jikin wata mata amma in roba ce roba ce dama ba daga jikin komai aka ciro ta ba zare ne ba daga jikin komai aka ciro shi ba siliki ne ba daga jikin komai aka ciro shi ba idan mace ta yi mijinta kwalliya da shi kamar yadda suke ai duk abin da mace take sa a jikinta mun san mafi yawa ƙarya ne ko amma da yake mijinta ta kewa yanzu leɓenta ba ja bane mun sani amma za ta kawo wani abu ja ta rufe shi kuma ka ga jan nan ya mata kyau amma ba ja bane me aka yi anan an yi ƙari fuskarta kasan baƙaci sai ta nemi hoda ja ta samu ɗan soso ta ɗan dandan ɓara ta goge in ma da ka ga kafarta ka ganta baka fuskarta kuma fara kai ka san haɗin nan tukala ɗin nan ba har matasan suna cewa fanta face coca-cola leg kagin mai fuskar fanta mai kafar coca-cola da wannan baki ne wancan jani amma wannan jan da aka gani ita ta san ba ja ba bace kai ka san ba ja ba To amma shari'a sai ta sauwaƙe mata saboda ita dole sai da kwalliya sannan ba a yadda mutum ya huda jikinsa ba amma mace an yadda ta huda saboda kawai ta makala dan kunne ya dinga reto a jikin kunnanta aka ba da dama ta huda ba ba a huda mutum haramun ne amma ita an yadda ta huda ko a huda mata don kawai ta kwalliya an yadda nan hanci har abin nan allura suke sawa suna murzawa suna murza ko su sa tsinke suna murza suna murzawa har ya don kawai a kwalliya su da sai malaman fuka ha'u shafi'iya hambaliya hanafiya malikiya duk sun wa wannan hadisin sharhi suka ce in mace ta samo gashi ko abin da ba za a bambanta shi da gashi ba sawa'un gashi suka kasa shi hudu akwai gashin ta ita kama an ga ciwon zai cire gashin sai aka yi maza aka aske sai da ta gama rashin lafiya ta warke sai aka zo za a jona suka ce to wannan shi gashin tun da an cire shi ya zama najasa dawo da shi a jona shi ma shiga cin wannan tsinuwar sai ta je ta siyo na wata wata mata ta ba ta gashinta kamar yanzu wasiya ake yi ina gani yanzu a turai suna yi mutum zai mutu sai ya rubuta wasiya asibiti suka zo da mutum wani fom sai ya cike don ka cike wannan fom din ka bayar da akwai zaka cike wani ya cike hanta wani ya cike saifa wani ya cike koda ya ba da koda wani ya ba da hanta wani ya ba da gashi wani ya ba da kashin da yake da tsada wanda in mutum za a yi masa operation ba a samu sai ce na ba da sadakarsa to da ya mutu sai a cire a aji idan mutum ya zo maimakon ya siya miliyoyi sai a ce to akwai wanda ya bayar da donation na wannan abu to gashin ma ana yi akwai jini akwai nono ma kai hammani ma akwai duk suna da banki to saboda haka sai ya zama suka ce to idan ta ɗauko irin wancan na wata tun da gashin wata ai haramun ne ka kalla to balle kuma gashi a jikin matarka suka ce to wannan shi ma ta shiga cin wannan tsinuwa sannan akwai gashin da a jikin dabba yake akwai irin ƙasashe masu sanyi to allah cikin hikimarsa idan lokacin sanyi yayi sai Allah ya yi wa dabbar riga sai gashi ya fito har yana jan ƙasa yake fito a jikin wannan dabbar haka za ta rayu to in sanyi ya wuce kuma wannan abin yana damunta sai a zo da mikina sai a cire wannan gashin shi kuma sai a yi riguna da shi shine zo a cin alkur'ani min min ash'ariha wa a sasan wa matan ilahi a akwai inda ke cewa dif'un wa manafi dif'un na ne daidai gurin cikin suratul na jin nahal ne Dufi din nan ana jin dimi sai ku yi riga da shi sai ku sa a jikinku kuna jin dimi to akwai gashin da shi kuma irin wannan na dabban ne shi ma sai a saƙa shi shi ma ana ɗora shi sai suka ce to shi ma tun daga jikin wata dabba yake shi ma haramun ne suka ce wannan kala uku haramun ne sannan na uku akwai abin da ba gashi ba ne amma kuma ƙera shi aka yi a kamfani roba ce amma kuma kamar su ɗaya da gashi ba za ka iya bambanta su ba amma fa ba daga jikin dabba ko jikin mutum yake ba abin nan ne mai ake kira artificial ne ƙera shi aka yi amma kuma an masa ƙira ya yi kama da gashi to a nan ne saɓani yake na malamai za a iya sa wannan ko ba za a saba tun da bai shiga cikin abin da annabi ya ce gashi shi ko ba gashi ba ne da aka annabi ba da shi yake magana ba to sannan akwai kuma abin da shi kuma ba ma layin gashin ba ne roba ce zare ne ulu ne tun muna yara ake tura mu muke siyo zaren mara za ka ga mata sun rike gashin ana nannaɗe shi da shi akwai kuma robar kitso ita ma gashin ake kama a nan naɗe ta a nan naɗe ta kaga an yi shi cako-cako haka an gyara shi da wannan roba ko a gyara shi da wannan zara to akwai kuma masu yi da siliki shi kuma siliki zare ne mai tsada shi ma da shi ake nan naɗa gashin to wannan duka malaman mazhabobin nan shafi'iya malikiya hambaliya hanafiya suka ce duk wannan babu laifi to saboda haka amma sai suka kasa matan uku wasu ka ce banda bazawara da budurwa suka ce dalili ita bazawara aure za ta yi tunda aure za ta yi idan ta tuma wani abu a kanta haka watakila ma abin da zai sa a aure ta wani zai cika ka na gano maka wata mai gashi kaga an cuci maza saboda haka ba gashi ba ne watakila wannan ya zama dalilin mutuwa auren domin an samu gishu da hadi'atu wanda kuma shine da ya sa annabi ya hana waccan mata ta ɗorawa yatta wancan gashin akwai gishu da hadi'atu sannan kuma akwai ajanabi za a sa gashin ajanabi a jiki haka nan budurwa waɗannan neman aure suke amma wacce ta riga ta yi aure dama ita aka yi da ta kwalliya ai kowa ya gani mijinta ya gani to wannan an yadda dama ka san ba gashin sai take ta ga kana san irin wannan dan tudin sai ta siyo wannan roba take maka kwalliya da shi an gama a cire suka ce wannan me laifinsa ba shi da wani laifi so da haka to wannan sharhin ne da nayi na mazhabin kuma da kuma wajibi ne malamai in suka zo wajen hadisi su fito da maganganun malamai akai su fito da bayanin malamai akai to in aka yi bayanin ne kuma kowa akwai yadda zai fahimta kamar yadda alkur'ani zaka ga wani ya ɗauki ya masa tafsiri mujalladi ɗaya sai kira shi tafsirin ƙur'ani wani sai mujalladi biyu sai kira shi tafsirin ƙur'ani wani sai mujalladi goma ya kira shi tafsirin ƙur'ani wani sai mujalladi ɗari ya kira shi tafsirin ƙur'ani wani mujalladi dubu kuma sunansa tafsirin ƙur'ani ƙur'anin ba shi ya ƙaru ba bayanin da yake ne ya yi faɗi har ya cika wannan to mu da muka yi karatu a hannun fuka ha'u duk abin da aka ɗauka so ake ka bi shi sala sala salla dalla ka ware shi har ƙasa ka akwai hadisin da wani malami sai da ya fitar da matsala sittin a ciki kawai ya umair ma fa'alan nughair ya umair ma fa'alan nughair yace fihi 60 mas'ala wannan hadisin ya koya mana ko za mu fa'idantu da shi ta fuska 60 sai fara bayani fuska ta farko halaccin ma aji tsuntsu a madina halaccin saka tsuntsu a keji halaccin wasa da tsuntsu halaccin yaro ya wasa da tsuntsu halaccin aiwa yaro alkunya halaccin aiwa yaro ta'aziyar mutuwar tsuntsunsa da sauran ne ta bayani ta bayani saboda fikihun kenan a fahimci abu yadda yake shi ake kira a addilala a abin wasiha sihatu wa dilala a tabbatar da ingancin abu sannan kuma a kalle shi a yi istin baɗi daga cikinsa a gane wannan shine a takaici ka nan za mu tsaya ragowar tambayoyi da masu addu'o'i wani ya ce zai bude shago yana so a yi masa addu'a wani kuma a taya shi da addu'a zai fara kasuwanci yanzu ma za ka fara to nasiha mu shine ka rike gaskiya da amana kamar ya da wace sai ruwa shiga ina aka ce sai ruwa shiga eh ko za wa kan tsarki wace sai ruwa shiga <laughs> kaka dauko wata masala kuma ta dame ka to kaga ya kamata ka guje su daga cikin munanan ayyukansu akwai wato yin dara dara ai an san dara ko ko kwado me kwado ha akaram kala san kwado ba me kwado yawwa an san lido ko ba ana yi ba za ga wasu suna ganin in sun ci gaba suna wannan dumin amali qaumi lokaci. zamanantar da shi kudin aka yi a tona rami rami rami rami rami ana wannan dara din haramun ne annabi ya hana ya ce kar mu kamanciciya da su da musabaka da ake da tsuntsaye din nan ana caca da su da hada karnuka fada ni in yi tirenin kare na kai kai tirenin kare ka sai mu hada su fada akan wani abu wannan ya kashe wannan ko wannan ya ciji wannan ko wannan ya illata wannan ba ma wannan ba su saboda mugun ɗabi'a su mutane annabi lutu raguna suke samu su hada su faɗa rago ƙato mai ƙaho sai a nemi wani uwansa sai su suka san yadda suke musu training su hada su ta dakuwa ana tafi akwai wanda suke na zakaru ina jin za ku ga ana nunawa na zakara a training ɗinsa wannan ma a training sai a hada su faɗa kaga wani zakara ya kashe wani ana caca da shi shi ma yana cikin ayyukan mutane annabi lutu wanda haramun ne bai kamata a yi ba sannan kuma sai mutum zai shiga banɗaki sai ya yi zigidar kafin ya shiga banɗakin ya kwaɓe zintir yana nuna wa kansa da kansa tsiraicinsa ya shiga banɗaki ɗin a haka shi yasa wasu suke zargin kai kanka din ka rinka zuwa ka kwaɓe zigidar a banɗaki ko saboda dalilin wanka ba laifin mutum ya ɗaura tawul a jikinsa ya wanke jikinsa tawul din ka sa hannunka ta ciki ka diddirza in ka gama ka sa ka goge jikinka ka zace tawul din an ruwaito cikin magabata na kware mun karanta da ku a baya in ban manta ba akwai wanda ba sa yin wanka tsirara ba za su iya yi ba su wanka su shiga ban ɗaki zigitar ba sa iya sai dai mutum ya shiga da dan gajeren wando ko da ɗan fante da ya daure ko dan karamin zani haka ya fi mutunci ya fi kima aka yi magana suka ce ai Allah suna jin kunyar Allah Allah ya fi cancanta a ji su ko da kowa baya ganin ka sannan an karantar da mu in za mu shiga ban ɗaki mu yi addu'a mu yi zikiri don in mun shiga kar mun kwaɓe kayan mu shaidanun ban ɗaki su gan mu to duk wanda yake shiga banɗaki baya zikiri baya ambaton Allah to kamar yayi tsirara ne ana ganin sa kowa yana ganin sa shedanu za su zauna su ta kallo suna dariya tunda akwai shedanu gidansu ne ban daki to su mutanen annabi ludu suna wannan ga tauye mizani da ma'auni